hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya daidai da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce mukaddima ta talatin da uku daga cikin jerin giyan muqaddimat da muke gabatar ma al'umman musulmi domin mai da martani game da aƙidan waɗanda ke nufin cin zarafin malaman sunna a ƙasar nan da sauran ƙasashen afirka sakamakon barbaran tunani da wata aƙida gurɓatacciya da suka tsotso suka zo da nufin su cuci al'umman musulmi su ɓata masa tunani su ɓata masa tarbiyya su ɓata masa addini su mai da su baya ta hanyar ruɗa masa zamantakewa da jefa masa shakka da tambaba dangane da al'amarin malamansu da hatta magabata na ƙwarai da ake son a koyi da su domin a tsira waɗannan yin tsagera kamar yadda wasu suka ji daga bakunansu irin cin zarafin da suka bayyana ƙarara suke mafitattu malaman malamanmu na sunna musamman malam albani da kuma malam ja'afar mahmud adam wannan al'amari ne da mai hankali idan ya tsaye kalla da kyau ya zurfafa tunani sai ci a'a waɗannan fitsararru hatsabibai marasa mutuncin 'yan tsageren na a suna cewa wai su ne salaf ko salafiya to haka ɗabi'un salaf yake haka ɗabi'un annabi da sahabbai da sauran annabawa da manzanni suke na zuwa a rika ɓatanci da cin mutuncin masu addini mu dai mun san masu cin zarafin masu addini ta hanyar zagi kisa ɗauri ɓatanci to wannan ɗabi'a ce ta kafirai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin irin wahalan da annabawan banu isra'ila suka fuskanta a hannunsu da ɓatancin da annabi da sahabbai suka fuskanta a hannun kasaran makka da madina da kuma munafukai da irin abubuwan da suka biyo baya ga manyan malaman da suka tsayi wajen taya annaba aikin wannan da'awar tun daga kan zamunan sahabbai da tabi'ai har ya zuwa yau mu ba mu taɓa karantawa ko mu ji labarin cewa ga wani mutumin kirki mai mutunci wanda yake taya annabi aikin isar da wannan da'awar a bisa tafarkin magabata yana cin zarafin malamai ba ba mu taba jin wannan labarin ba inda ka ji zagin malaman sunna to za ka tarar hawarji ne ke yi ko yin shi'a ko 'yan jahaniya ko mutazila da sauran karkatattu da suka tsotsu guba daga jahamiya daga mu'tazila da kadariya da diddigan kaya na 'yan bida'a suke waɗannan aikin to sai ga waɗannan yaran sun zo sun bayyana da gurɓatattun maganganu na cin zarafin malamai da ƙoƙarin ɓata su da yi masu ƙarya da haɗa su da hukumomi domin a ci mutuncinsu mun galubalance su a baya a cikin wasu mukaddima da su gabata dangane da wasu zantattukansu da ƙoƙarin a sun ce maganganun su malam albayan da malam jafar ne suka zama genesis na fitintinin boko haram ai ba rigiman boko haram ne aka fara kaɗai a najeriya ba akwai rigingimu da aka yi masu yawa suwa suka haifar da su duk su mala albayan da malam jafar din ne da rigingimin da aka yi a nahiyar afirka da wanda ake a wani bangare na turai waɗannan abubuwa jama'a setup ne shiryawa ne aka yi a ɓata addini a rusa shi ga al'ummar musulmi sun zama bayi sun zama wulaƙantattu sai aka samu wannan masu ƙananan shekarun masu wauta je ka ce kaza muna tare da kai shi kuma sakare saboda bai da tunani bai da lissafi bai da mafaɗa bai samu tarbiyya ba kawai shi kenan sai zo sai kawo faɗi yau idan malam albani da malam jafar ba zama 'yan salafiya ba waye da zama ɗan salafiya a najeriya sanda suka shekara sama da talatin suna gwaggwar mayan amma yadda da manhajin waɗannan yaran mafi yawancinsu ba ba haife su ba ko an haife suna nan suna tatata a sayin sun zo ne za su gaya mana cewa wannan ɗabi'un nasa shine ɗabi'un sahabbai kun gano wannan wannan halin nasu shine halin tabi'ai da aka ce ai koyi da su haka annabi yayi da sauran jama'a to ba za mu bar wannan shigantakan ba ko dai su tuba su bari ko kuma yadda ake a ci gaba ina fatan mun gano wannan da kyau ma wannan shigantakan ba za a batta ba ku ce khawariji ne waɗannan malaman babu renin wayo a cikin maganganu da renin hankali da wawaitar da tunanin 'yan najeriya da ɗaukansu su da malamansu kamar ma ba su karatu ba irin a kalli mala albani da malam jafar da sauran malaman sunna kwace khawariji babu renin wayon da ya kai wannan wallahi wanda ya faɗi wannan ya gama rena mutunci da ilimi da wayewa wallahi na yan kasan nan wallahi yaran nan ba su da kunya wannan ya sa muka ce bari ko da zai kai ga mu shekara muna bayyana ma yan kasan nan suwaye khawarij wallahi mu ba za mu gaji ba kadai mai sauraro shi ya gaji amma sai mun fayyace ma al'umma shi tsaf kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga mutanenmu ku daina gajiya game da abin da ya shafi bayanai da ake domin a fidda a'i daga rogo ku gani fidda matsala ku daina wannan Tun lokacin da kafirai suka tsokana annabi da ya zo da alkur'ani suka fara jin bayani filla-filla kullum a firgice suke wani sabon bayani za a zo da shi sai suka zo da cewa don me ba za a saukar da ƙur'an nan jumlatan wahida su ji su huta ba ku gane wannan da kyau ku a yi sauri a gama bude mu huta kai wannan eh, maganan dai aka ce ina ai za a yi ta zuwa da shi ne kaɗan-kaɗan ba za su zo maka da wani shigantaka ba illa ji ina ka bil haƙƙi wa ahsana tafsira usulobin qur'ani muke son mu bi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma al'umma su fahimci inda aka sa mu gaba muna roƙo kada Allah ya jarauce mu da hadisin annabi da yake cewa hatta izalim yabki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhana mutuwan malami kamar yadda malam samir ya gaya mana daga mutuwan albani da bimbaz da sosai min kawai sai waɗannan 'yan tsagiran suka taso a yankin larabawa wayin su ne malamai ko waɗannan dubba malamai ba ne suka fara cin zarafinsu kamar yadda yin shi a suke ma annabi da su da khawarij annabi na rasuwa su abubakar suka rasu kawai sai aka kunna wutan cin mutuncin sahabbai a zagi aisha a zagi hausa a zagi abu huraira a zagi abubakar a zagi umar a zagi aliyu a zagi usman a zagi mu'awiya amur dan as abu musa shi'a suka ja waɗanda suke zagi nawasib suka zagi wanda suke zagi hawarij mu'tazila kowanne hatsabibi ya ɗebo wanda zai ci zarafi haka aka biyo aka ta cin mutuncin sai imamu malik da fi Ahmad dan Hambali da sauran malaman da suka gabata da kyautatawa har ɗan fodiyo za mu zo za ku ji shi kanshi bai sha ba sanda ya rubuta ihya usunna abdullahi gondi ya ba da labarin cin zarafin da aka yi mashi shehu majaddidi jama'ar annabi kuna ganewa to kar ku manta cikin karkasuwan waɗannan khawarij muna kan kungiya ce ta uku mabiya najada dan amir alhanafi da ake ce masu najadat mala ya fara bayyana mana irin ra'ayoyinsu aƙidunsu fatoyoyinsu da kuma fahimtocinsu dangane da abin da ya shafi addini da al'umma wanda kuma ya saba ma abin da shi amintaccen da aka danka ma amanan addinin ya zo da shi ya saba ma abin da yake a kai shine manzon Allah barkuci qala najada yace wa ashabul hudud kunga duk waɗanda aka ce wani ya laifi kaza an mai haddi ya sha giya ko ya zina ko ya wani abu na ƙazafi da duk wani abin da yake da haddi ƙarara a abin da ya shafi addini to sai aka tsaye da wannan haddi min muwafiqihi amma fa wannan hukuncin ya shafi waɗanda ke tare da ƙungiyan shi ne sauran gama garin musulmi kun san sun kafurta su game yadda waɗannan 'yan tsageren duk wani wanda bai shiga tsagerancinsu ba to sun badda shi mun gani sun fitar da shi daga cikin da'irar musulunci da sunna sai wanda kawai ya shiga ƙungiyansu ta marasa mutunci kuna gano wannan la'allallah ta'ala ya afu anhum su waɗanda ke tare da su idan suka yi laifi ake masa haddi wai ana sa ran allah maɗaukin sarki ya masa afuwa wa in azabahum in ko bai masa afuwa ba sai ya nufi ya azabtar da su fafi gairin nar to zai masa azaba ne a wani wuri can daban amma fa ba cikin wuta ba kaji manya ɗiban hwari su mutanensu ba su ba shiga wuta kaga yanzu har an fara runtan abin da zai fara a lahira ana kutsawa cikin ilimin Allah ana ma Allah zaɓi daidai shi yasa an ba kumanta ba a baya cin wata muƙaddima mun yi magana a kan cewa su waɗannan suna da ɗabi'a na ƙoƙarin ƙwaƙulan zukatan mutane da cewa ga abin da suke nufi ga abin da zuciyarsu take riya wurwaitawa saɓanin abin da Allah maɗaukin sarki ya wakilta bin zahiri na abubuwan da ba haka ba kuna gane wannan sun mai rikilhumul janna wai bayan nan kawai sai Allah maɗaukin sarki ya shigar da su aljanna falata juzul bara'atu anhum to cikin mutanensu waɗanda suka samu kansu a laifi na haddi to bai halatta a bara'a da su ba suna su sun ci bulus kun gano wannan wanda ba su ba to shi ke cikin tsangwama duk abin da za su yi kasan su 'yan tsagiyar ma'asumai ne da su da iyayen gidansu waɗannan hawari din su duk abin da suke sun ci bulus waninsu kuwa shi zai sha tsangwama jama'ar annaba kuna gane wannan kala najada har ila yau ya ce wa man nazara nazaratan au kazaba kadibatan saghira aw kabira duk mutumin da ya kalla haram ɗan kallo haka dai ba yawa mun gano wannan da kyau ɗan sama sama haka kun dai san abubuwan da ido ke kallo wanda shari'a ta hana da Allah ya kira masu imani mazansu da mata da cewa su rintse ganin su ko to idan da zaka dan jefa kallon ka ɗan dan dubi wani abu na haram ko kaɗan zuba wata ƙaramar ƙarya ko babba haka wa sarra alaiha kuma kai ta yi fa huwa wannan ka ga mushriki daidai da fir'auna da shedan shirkan ka daidai da abu lahab da abu jahal kai ka zama mushriki tabbataccen mushriki in dai har ka aikata wani zunubi daga cikin manyan zunubai a wannan aka ce ko da ƙarami ne ko da ya ki wa man zana wa shariba wa sariqa haka wanda ya zina ko ya sha giya ko sata ghayra musirrun alaiha amma a ce bai ci gaba ba ghayra musirrun alaihi so ɗaya ne ya zina ko so ɗaya ya sha giya ko so ɗaya ya sata fa huwa ghayru mushrik suka ce to shi wannan ba mushriki bane tunda dan danawa yake kaɗan غلظ alan الناس في حد khamri jada a lokacin shi ya tsananta hukunci dangane da haddin shan giya taglizan shadidan tsanantawa mai tsanani wanda addinin annabi kuma bulala arba'in ya tabbata a ana ma mashayin giya amma su masu tsanani ne masu zafi ne masu kaushi ne ba rahama tare da su sam haka waɗannan 'yan tsagerin suke so da karambani su fa Allah ba ta su yi ba bai aiko su ba Wannan ma ka taba abdulmalik bunu marwan yayin da najada ɗan amir alhanafi jagoran najadat ya rubuta takarda zuwa ga sarki amirul mu'minin abdulmalik dan marwan wa fahun rida aka yadda da shi aka aminta da shi cewa yanzu ya bar wannan abin da yake yi na farwa musulmi da badda asu da fedar da su cikin addini da kafirta su da zuwa da abubuwan da suka saba ma ƙa'idoji da dokokin musulunci lokacin da ya rubuta masarki cewa yanzu fa ya gane kuskuren shi aka yadda da shi a gwamnatance na kama alaihi ashabu to sai makusantan shi sai suka duruma shi kafin haka ziki mun gani kan wannan matsalan buhu suka ritsa shi suka ce wallahi sai ya tuba daga wancan ɗanyen aikin da ya yi ya zai miƙa wuya ga ɗagutu fa'azharar tauba dole ya fito ya bayyana tuba ƙarara fatarakun nikamata alaihi nan suka bar duk wani abin da suke zargi da suka da yi mai barazana wata arraba laho da kuma cewa in bai bari ba jikin shi zai gaya mashi sai da ya fito karara shugabansu khawarij kowa da kake ganin shi tafiyan kan shi yake ba shugaba a cikinsu in gajan cewa na shugaba ne to dole sai dai ya rika rawa da bazansu yana zuwa da abin da ya saba ma tunaninsu irin wannan cin mutuncin zai biyo ba kallo ɗannan ya tsage ran tsaf kula ka suke da kana cikin su tafiya tare ku sai suka fahimci cewa ka fara fahimtar inda gaskiya take yanzu yanzu nan za su ci zarafinka ba su da mai mutunci fa a cikinsu ba tafiya ce ta 'yan tasha ba wani mutumin arziki da zai shiga wannan harkar gano wannan yau da ce harka ce ta mutunci da sai mu ji sun ɗibo 'yan bidan ƙasan nan sun fara masa raddi sun fara makafaran ƙasan nan raddi suna bayani dangane da ɗabi'un fasakai da azzalumai da 'yan bid'a da macuta da duk wasu miyagun al'adu da ɗabi'u da suke faruwa mu ji sun daren masu duk ba wannan fa a cikin tafiyan yan tsagiyar nan matsalan su malam albani me laifin shi ya karantar da alkur'ani da sunna matsalan su malam jafar me laifin shi ya karantar da alkur'ani da sunna su kuma makiya alkur'ani da sunna ne a bisa fassarar magabata in ba ka ban me laifin ba abin da ya dame su da duk gantakan da 'yan shi'a sau kwashe sama da shekara arba'in suna yaƙa nan kuna gano wannan wanda mala albani da sauran malaman sunan garin nan sun tsayu tsayuwa irin ta mai daka kuna tsammanin shi'a ba za ta wujijjiga zare kamar yadda ta wujijjiga katsina da irin su fataskun da sauran wajeje ba eh suwayen shi'an da ke garin nan ba tsayuwan waɗannan malaman da karantar da al'umma da yadda suka tsaye irin tsayuwa ta mai daka ba suwaye kuma haushin da suke ji suwaye hawarij a garin nan ba karantarwar waɗannan malaman ne da tsayuwansu ba allah maɗaukin sarki ya taimaka wannan fitinar ba su sami gindin zama ba to so suke in sun kau da mutuncin waɗannan malaman a idanunku ko jama'ar musulmi to wancan tarkacen sai a zo kawai sai a yi muku yaya a yaye ku gaba ɗaya kai ku zuwa ga khawarijanci ko shi'anci ko sauran bidoyi na sufaye da sauran tarkace da darkaniya shi yasa waɗannan yaran diddigan kaya ce ta bida'a Allah madaukin sarki ya kiyaye wa nadimat ta'ifatun ala hadhihi listitaba to bayan da suka matsa manaja da ya tuba kuma ya tuba to sai wasu daga cikinsu sai suka yi nadama akan wannan abin da suka yi na tarsa, sama jagoransu su ya Ka kasan su kullum sabunta tunani suke yi kullum inda ka san wahainiya sarakai ne na rikida yau za ka gansu kaza gobe kaza za gansu nan da nan siyo suke nadama wa kalu suka ce a ba'ana kai jama'a mun fahimci kuskure kuma kana lana an nastatibal imam gaskiya bai kamata mu ce sai shugabanmu ya tuba ba an ya ya tuba يتوب na iyahu kuma bai kamata ya tuba da tarsasa shi mu da muka yi ba laifi biyu su sun yi laifi da suka ce sai ya tuba to shi ma bai kamata ya tuba ba da muka tarsasa shi tuban fatabu min zalika sai suka tuba dangane da tirsasa na jada da suka yi tuba wa azharul khata'a kuma suka fito karara suka bayyana sun yi kuskure wa qalu lahu suka je suka ce ma shi najada tub min taubatika ka tuba daga tuban da kai kun gane misalin kun gane bayanin da suka tarsasa shi ya tuba to an san tuban da suka yi mai karkashin tarsashi to laifi ne saboda haka sai ya tuba daga tuban da ya ɗazu wa illa in ko yaƙi na baznaka wallahi za mu yi maka tawaye fataba min taubati nan take sai tuba daga tuban shi ka su 'ya'yan agwagi ne khawarij 'ya'yan akwagi ne haka waɗannan 'yan tsagiyar da ke cin mutuncin malam albani da malam jafar 'ya'yan agwagi ne manyansu to suna bin ƙananan ne sai abin da ra'ayin ƙananan yake a kai shi ne remote control ɗin yana hannunsu ne manyan ba su isa su gano kuskure ko abin da yake na ɓanna ne sai ku bari ba don suna shakka da tsoron an jima ƙananan za su ci zarafinsu saboda sauran rikida da suke da shi ina fatan kuna lura da haka kuna lura da haka ko yanzu ga wasu ne can suka ce su ya tuba ya tuba yanzu an komo an ce tuban shi ma laifi ne sai ya ƙara tuba in dai ba khawarij ba wa ke ɗaukan tuba a matsayin laifi kun gani in ko dama can ba laifin aka yi ba ta mi amfanin haka su ba son a daidaita a tafi cikin aminci wa huwa abu fudaik kun tuna abu fudaik da shi da afiya da suka yi ma al-azraq waye ko suka zo suka haɗu da najada a lokacin da yake nufin zai je haɗu da azarika a tafi tare sai shi abu fudaik da afiya suka gaya mai matsalolin azarika da sauran abubuwan da suka faru cewa kada ya je suka yi mu baya aka ci gaba ko to shi ma nan sai da suka yi da shi ma ta waye shi yasa idan ka ga wani ɗalibi ya bijirima malamin shi ko ya bijirima wata tafiya tasu kar da karbe shi don wani abu ya kawo shi idan wannan abin ya samu to za a ci gaba da tafiya in bai samu ba kai ma zai maka tawaye sannan guba ce ya guntso ya kullo yake ɗauke da ita in kai sakaci zai fesa ta a cikin ɗalibanka da jama'arka wasu za ga farin ciki suke ɗaliban wani sun yi tawaye sun zo sun haɗu da su suna jin daɗi wannan bayan rasu ne an gano wannan kai fa ɗaya suka tsince ka wancan kuma shi ya ta da su shi ya masa kaza suka bijiri kai ne min babi aula ɗari ɗaya su maka rashin mutunci to shine najada ɗan amir alhanafi sai ya karɓa abu fudaik da a tsiya saboda son abun duniya to shi ma kun gaba je ko ina ba mala ya ce wa fara ƙaho abu fudaik abu fudaik ya ja nashi jama'a ya ja ga ya ware daga tafiyan najada wa da atiyya wa wasaba alaihi abu fudayk abu fudayk ya samu sa'a ya farmake shi faqatalahu sai kashe shi bari a abu fudayk min atiyya abu fudayk shi ma yi a baran baran ba shi ba atiyya wa atiyya min abi fudayk shi ma ya bayyana bara'a baran baran ba shi bawa ba shi ba abu fudek abu fudek ya ja nashi tungan afiya ya ja nashi tungan na jida kuma sun cika mashi aiki shi dama ƙarshen alewa ƙasa wa an faza abdulmalik bin marwan umar bin ubaidillah bin ma'amar at-tamimi a lokacin abdulmalik dan marwan sai ya naɗa wani jajirtaccen kwamandan yaƙi mai suna umar dan ubaidillah dan ma'amar at-tamimi ma'a jeshin ya hada shi da wata bataliya ila harbi abi fudaik cewa su je su ɗanɗana ma abu fudaik kuɗa su yaƙai su biji-biji da shi fa harabahu ayyaman 'yan kwanaki aka ɗiba ana ɗiban ƙura da shi faƙatalahu sai shi umar ya kashe abu wale wala a tsiya bi ardi sujistan da tsiya ya ga harkan ba za ta kai zuwa ga gaci ba jagororin harkan nasu gashi ana ta kai su kar to sai ibi ina shi sai ya sujistana wannan ɗabi'an yan bid'a kenan ba su da jajircewa an gano wannan da kyau ko wa ne a ashabihi to a lokacin shi a tsiya da ya je sujistan ya kafa wancan bannan to sai ya zama ana ma mabiyan shi kirari da suna atawiyya abu ata ko atiyya ana ce masu al'atawiyya wa min ashabihi abdulkarim buna ajrad da imul ajarida daga cikin mabiyan shi a wancan lokaci akwai wani mai suna abdulkarim dan agrat wanda daga baya shi ma ya balle za mu zo za mu ji nashi tafiyar ya tawaye daga atsiya sai ya kafa nashi tafiyar sunanta a jarida ida kanta wannan atsawiya za mu zo ku ji nasu ɓannan a gaba ina fatan kun gano wannan da kyau wa inna ma qila lin najadat al'azariya li'annahum azaru bi jahalat fi hakamil furu mun yi bayanin wannan a baya dalilin da yasa ake ce masu najadat al'azariya su suna ba da uzuri ne ga duk wanda ya jahilci wasu al'amara da ya shafi hukunce-hukunce su a cin harkarsu ba fa lallai ya karatu ba fa gaga lodannan yin tsageren ba maganin karantar da al'umma fa cikin tafiyansu waɗanda suke karantarwa ne ake kwakulo maganganu ake cin zarafinsu kwana bai iya ba shi yana zaune kawai yana iskancin shi yana shan shayin shi baya karantar da kowa komi in yana karantarwa yana karatu ila Allah bai sa albarka ba saboda mugun tunani da mummunan niyya da muguwar manufa da ke cikin zuciya Allah bai sa albarka ba amma karatun mala albani da malan jafar haggarin da ba a da hausa wannan karatuka sun ji <clears throat> mun gano wannan su abin da suka ɗauka bari su zo da nau'ukan ɓatanci salo salo su tunaninsu za su iya kai wannan tafiya ƙar ku sake tunani 'yan tsagera wa abe. anin najadat al'imam al ya yi bayani daga najadat hikaya ya ɗauko cewa annat taqiyya ja'iza fil Wal'amal amal kulla suke cewa taqiyya halattacciyan abu ne magana da aiki a tafiyar su wa in kana fi qatlin nufus koda ku shi al'amarin kashe kai ne Ku gane wannan suru fara fa a cikin addininsu daidai ne ƙala wa ajma'atin najadati ka'ab ya ce dukkanin najada sun haɗa ala annahu la hajata linnasi ila imamin cewa mutane ba su da buƙatar sai an tsaye da shugaba lallai mun gane kowa kawai tafiya yake <coughs> tafiya ce <coughs> kawai ta tasha kun gano wannan ba su da bukatan imam to inna ma alaihim an tanasafu fi ma bainahum fa inhum ra'aw zalika la yatimmu illa bil imam yahmiluhum alaihi fa qamuhu jaza kawai za a zauna ne su yi nazari a tsakaninsu in sun ga sai an sa shugaba ne za su cimma wasu ra'ayoyi da wasu manufofi nasu to kawai sai su ga ya halatta a sa shugaban ba wani matsala kawai a girke shi wannan ba wani abu ba ne kun gano wannan da kyau ko kawai sai a sa in ko su ga su tafiya a haka kowa zaman zama ce ta 'yan marna nasin ba wani abu kawai sai a ci gaba a haka wannan shi ne ɗabi'a na su waɗannan najada ɗin dangane da abin da ya shafi gaba shugabanci sun maftaraku ba'ada najada ila atawiyya wa fudaikiya to bayan kashe najada da suka yi to sai tafiyan najada ta rabu biyu kun an kashe oga kwata-kwata abu fudaik ya ja nashi tawagan atsiya ya ja nashi tawagan to sai tawagan sai ta kasu biyu najada najadat sai suka zama a ƙawiyya ko kuma fudaikiya kun gano wannan da kyau ku wanda za mu zo mu ji su wa bari a kullu wahidin minhuma an sahibihi kowane ɗaya daga cikin atawiyya da fudaikiya suke bara'a baran-baran da junansu ba da katilin najada bayan da suka haɗa kai wajen kashe najada wa saratar dar la'abi fudaik sai zama mafi girman rundunan <clears throat> shi da fudai kike jagorantanta illa man tawalla najada sai fa waɗanda suka ci gaba da ɗa'a ga shi najadan bayan kashe shi wa ahli sijistan su mutanen sijistan wa khurasan da mutanen iran wa karman wa kahastan min al-khawarij ala mazhabi atiya duk wannan yankin bangaren yankunan nan na tsohon united soviet da ɓangaren afghanistan da ɓangaren iran da wani yanki na pakistan waɗannan gaba ɗaya suna bin hawarijanci ne a ƙarƙashin mazhabin atiyya da ake ce masa atsawiyya kun gano wannan da ke ku waƙila kana na jada buna amir wa nafi buna azraq قد اجتمع bi makka ma'al hawarij ابن الزبير ثم تفرق عنه واختلف نافع ونجد فصار نافع إلى البصرة ونجد إلى اليمامة malam yake cewa da a farkon al'amarinsu da najadatu ɗan amir shugaban najada. da azrak nafe ɗan azrak lokacin da aka samu rikici kasan su khawarij in bibiyar rikici ne da aka samu matsala a lokacin abdullahi ɗan zubair ya ja tunga a maka a matsayin khalifa to waɗannan khawarij ɗin sai suka zo suka taru a gwamnatin shi a lokacin nan a makka da suka ga abin ba zai bi ra'ayoyinsu da tunaninsu da abubuwan da zuciyinsu ke so ba to sai suka bar shi shi nafi ɗan azraq sai jajiki ya tafi basara shi kuma najada ɗan amir ya tafi yamama kun suka kafa abunsu to lokacin da shi najada ya ji labarin ƙarfin da nafi ɗan azraq ya yi to shi ne ya ɗibi tawagan shi zai je yi mubaya'a a ci gaba da tafiya tare don dama a baya tare suke to ne a hanya kuka je ya haɗu da abu fudaik da atiya suka gaya mai matsalan da shi nafi al'azrag yake da shi da kuma matsalolin da ya kirkiro da kuma tawayen da su suka buga mai shi ma sai ya ja tun ga inda ya ja ta zuga mai mubaya'a kun ji yadda ta watse masu don Allah ku bibiyi waɗannan 'yan tsagiran ku ga irin yadda ba su zuwa ko'ina ina iso iso sai ka rika samun batar na irin wannan Allah shi kyauta wa kana sababu tilafihi ma anna nafi'an qala kamar yadda muka ji a baya dalilin sabanin su shi nafi'u cewa yi at-taqiyatu la tahil yin taƙiyya bai halatta ba wal da alal qital kufrun kuma wasu daga cikin su su ja tunga su ba za su kai ma musulmi hari ba to wannan kafirci ne wa tajja bi qaulillahi ta'ala sai nafi al-azraq ya kafa hujja da faɗin Allah cewa idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah zaka ga wasu bangare daga cikin su suna tsoron mutane kamar yadda suke tsoron Allah kalman gaskiya amma nufi ƙarya da ita kun gane wai za a ga wasu daga cikin sojoji suna tsoron mutane ma'ana mutane a nan su ne sojojin kafirai irin tsoron da suke ma'alla saboda haka cin da sun sa tsoron mutane a zuciyarsu ba tsoron Allah ba sun yi shirka to ku cin da sun yi shirka kafirai ne su to su ba jininsu ya halatta wa bi ta'ala yuqatiluna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im ya kaba hujja da cewa ai Allah ya ce a fita ai yaƙi saboda Allah kana ji tsoron zargin mai zargi don Allah haka manan ayoyin suke don Allah akan wannan shigantakan na sunafi al-azraq waɗannan ayoyin suka sauka abinda ayoyin suke karantarwa kenan amma jiyan da ya gutsuro ayoyi domin su goyi bayan muguwar tunanin shi da mugun manufan shi miyagun tunanin kan shi gutsuro ayoyi irin abin da waɗannan 'yan tsageran suke gutsuro maganganun malaman sunna kaji ya ce kaji kaji kaji kaji ya saki gwamnati to da haka ya bar abu dama yana daga cikin ka'idan zaman ka a musulunci shine ka rufe ido rijib ka bi gwamnati ina shirku sa'a yake dama mutum na zama shugaba yanzu matsayin shi ɗaya da Allah duk abin da ya tsibo kawai shi kenan sai a bi to za ku zo za ku je wajen raddi annabi yana faɗin magana ma nan take a bainan jama'a a ja ina ba ta mun gano wannan da kyau nan take a ja da maganar ko dai bayani ko shi ya sauka a kan matsalan da ya zo da ya cin da ba wahayi ba ne ko kuma wahayi ya sauka ya nuna ma al'umma cewa jan da suka yi ba daidai ba ne bari misali saukan amanar rasulu mata ishe ku da aka saukar da wata doka sabai suka ji ta yi zafi suka ci annabi ya haka kuma aka ci a za ku faɗa kamar yadda waɗancan ne suka faɗa ƙulu sami'ina wa ake aka masu umarni wannan ake son su amma su waɗannan ya ran so suke fa mu zama kawai bayi a ƙasan da muke da yanci wannan ko impossible ba zai yiwu ba wallahi kun gano wannan da kyau ko na rantse da Allah ba za mu zama bayi a Najeriya ba kun gano wannan da kyau ko ya ga da san wannan dole ne mu bi dokoki sannan kuma su ma shugabanni dole su bi dokokin da ya kafa sai ha kawai ku ku jahiliya addini a nizam na kasan ba ku san nizam na kasa ba ku zo kuna cin mutuncin mutane kuna saba tsarin nizam ba wani shugaban da yake da matsayi irin matsayin manzan Allah duk wanda ya karo da wata doka daga cikin dokan Allah la alahu wa la ta'a kowaye sai dai kawai mu aqidan mu ba zai halatta a ci mutuncin shi ba bai halatta a ci zarafin shugaba ba bai halatta a mai tawaye ba bai halatta a fito na fito da shi ba bai halatta a tunzura jama'a kan shi ba idan wani malami haka ya faru da shi in yana raye a mai nasiya ce ya gyara wannan abin cikin mutuntawa da mutunci Sau da aikin malami ya fi aikin wannan ɗan siyasa da kake gyarawa wanda shi wannan duniya kada yake gyara wannan kuma ya gyara ma duniya da lahira duk shugabannin nan iyalan malamai ne fa ya kada ka san wannan shi yasa idan kuka kora malaman sunna sai malaman bida bokaye su kwashe shugabannin kuna kora malaman sunna sai bokaye su kwashe mana su na'am sosai kuwa ai ga misali ya isa ku je ku ga abin da ya faru da su imam ahmad bin hanbali lokacin da malaman bid'a suka cafke sarakuna ya ga wahala kuna tsammanin yanzu sarakunanmu da shugabanninmu na siyasa da aje malam albani da malam jafar su kama waɗannan marasa kunyan 'yan tsageran zai yiwu sai zai su kama malaman bida ku kalli dai matsalan da ibn taymiya da ibn al-qayyim suka fuskanta ku je ku bincika ku ga abubuwan da dan fodi ya fuskanta su dauka suke kawo fa wannan shegantakan malaman nan suka yi Allah madaukakin sarki ya daga ka haka sun dauka harkan tsiwa ce da rashin kunya shine suka zo su yi ma mutane wala ka suka dauka yanzu akwai wani sarki mai mutunci cikin sarakunanmu masu mutunci ko wani gwamna ko wani minista ko shugaban ƙasa ko wani shugaban ƙaramar hukuma da zai yadda ya haɗa kan shi da waɗannan yin tsageren zai yadda waye zai wannan abu ku koma ku gyara wannan harkar taku billahi allazi la ilaha illa huwa wannan harkar naku ba mai mutuncin da zai karbe ta kuma duk wanda ya magana ya taba addini wallah sai mun fito mun yi magana ya gado ka san wannan so da ba za mu bar addinin Allah ya tafi a gurgunce muna raye ba fa ku ne na bata maka kanku lokaci wai kawai ja baki a shiru duk abin da shugaba ya daidai ne yanzu an canza Allah kenan yanzu Qur'ani ya tsaya akan umarnin shugaba daga lokacin da ya zama shugaba ya ta fesa tsiyen shi in ka samu dama ka ware da shi kai mai nasiya kenan in baka samu dama ba shi shikenan ta yawan ƴaƴan musulmi suna girma a haka kawai kai shiru da baka samu dama ba ba daman kai magana wannan ƙarya ne aka yi mashari'a kun ɗauki nasoshi kun bar wasu kun fassara su da tunaninku da ra'ayinku za mu zo ku ji nasoshi ingantattu da fassarar malaman farko da aikin salaf ko sun ɗauka wai salafiyanci kaman ana tafiya a jam'iyyar siyasa ne wani ya ɓata maka rai na'am ka koma wata sun dauka wai harkan haka take malaman mu shekara ruwa aru suna tabbatar da al'amari wani mara mutunci mara tarbiyya dan tsagera wani zai ce ya fitar da su sai mu ce to mun fita ina ga kai mu dama ku ba ku shiga ba dama ku ba salafiya ba ne sam ku dai wasu yan kwangila ne na wasu zindiƙai da suka turo ku ku ɓata ƙasan nan ku haifar da rudani to yanzu kahon san muka gani jira muke muga sauran san da ko mai turo shi kaga wanda yake ganin har yanzu aiki ya kai karshe a tsaya to bai ma san me yake yi ba don wani malami muna magana ya ce to ai algata malam ba wai kahon san ba ai hucin san muka gani huci muka jo na san ko kahon ma bai fara shigowa ba saboda tsiya ta kun yaran nan fa yana da yawa fa ka je ka bincika ka ji ɓannan da suka yi a ƙasashe kamar yadda samir ya ce haddadiyun ɗin su ne da haddadiyun gano wannan ɓannan da suka shuka yana da yawan gaske za ka zo ka ji aidu wannan shimfida da sharan fage ne ake kafin a zo kan matsala, amma kusan suwaye kawarici sau da ana muku dodorido da su kun ga yadda suke ma'ayoyin alkur'ani ke faɗe kwala su gutsuro su ce to gashi yadda suke maganganun malam jafar da malam albani a gutsuro a ce to gashi don yadda suke da zafi akan kayan magana kan shugabannin siyasa ba su da zafi akan mutumin da ya fyaɗe ba su da zafi akan mutumin da ya zina ko ya sha giya ko yi wani abu a da wannan ba su da zafi a akan kai shirka ko kai bida ko ma me za ka yi ce kai ta abinka ba ruwansu da wannan amma mala albani ya ce an cuci musulmi bai yadda ba to zo ƙarya kake yi mala albani ka yi kuruji saboda ka bari a ta kashe musulmi ana zaluntar ana kaza ana kaza malam jafar kai ma kai hakura an kashe musulmi an ɓata dukiyansu an yi zina da matansu da 'ya'yansu ba komi ba ka kishin al'ummanka da ƙasanka ba kishin kaza ba shugaban ma da zai yadda da wannan ai ba shugaban da zai da wannan Allah shi kyauta ma'ala ya ce wa khalafahu najada najada ya saba ma shi al'azrak wa ƙala ya ce attaƙiyya ja'iza wa tajjabi ƙaunin lahi ta'ala ya ce ɓoye manufa abu ne halal sai ka ba hujja da faɗin Allah illa an tattako minhum tuqa ce in ka ji tsoron wani to sai kai ba ja bi qawlihi ta'ala wa qala ar-rajulu mu'min min ali fir'aun yaktumu imanuhu yace daga wannan aya wani mumini daga cikin mutanen fir'aun na boye imanin shi kun gane wannan suka dinga dukan junansu da ayoyi kamar ayoyi na warware junansu duk abin da suke faɗi ba abin da awon ke magana kai ba nan sai mun zo wajen da za ku ci wakala ya ce alaƙo da ja'iz jira ya ce mutum ya zauna ya ƙi tafiya yaƙi halal ne wal jihad jihadin ma na kashe musulmi da su kawari suke yi suka ce halal ne idan hu amma fa ya samu zarafin yi afdal ya fita ya kashe musulmi shi ya fi kun gano wannan da kyau ko da ya zauna ya ƙi kashewa domin ai su khawarij ba su yakan kafirai ai tun da ake khawarij ba su taɓa yakan kafiri ko ƙwaya ɗaya ba har yau in ka ga sun taɓa kafiri ko to sun nemi ne kawai su wawaitar da tunanin mutane ana ta cewa ya wuke kai musulmi hari ya wuke kai musulmi hari to shine sai su ɗanye kaɗan don a daina wancan suka kuma ba ruwansu da kafirai kamar yadda waɗannan yan tsagiyar ba ruwansu da kafirai sai musulmi musulmin ma malamai malaman ma masu mutunci karɓaɓɓu su ake son a condemning ɗinsu kun gano wannan wannan ɗabi'an ɗabi'a ce da suka gano ta tun jahiliya zuwa kafiran da suka zo suke son su kashe da'awar annabi ka je ka ga me ya faru lokacin yakin uhud kafin musulunta abu fiya ne ya rika cewa ya ce ina muhammad ya ji shiru ina abubakar ya ji shiru ina umar ya ce ha'ula ya utilu waɗannan an kashe su o'ila hubal o'ila hubal ya ba da kirari hubal ya samu ɗaukaka ma su a tafiyansu annabi da abubakar da umar ne matsalansu in an kashe waɗannan to sauran to gaba ɗaya bi za a niƙe su to haka 'yan tsagera matsalansu malan albani da malan jafar suna nike waɗannan gani suke to an nike musulunci a ina a afirka baki ɗaya su tunanin zuke haba ku sake shiri aballahu an yi timma illa kitabu Allah bai da komi ya ci ba zai littafin shi harka da tsiyatakunku ba inda zai je wannan harkar ne za ta tabbata insha Allah shi ma na najada ya kaba hujja da cewa wa faddalallahu almujahidina alal qa'idina ajran azima Allah madaukin sarki ya fifita masu jihadi da waɗanda suke zaman gida sai fita da lada babba kaga cewa su waɗanda suka zama a gida ba su bi su ba su ma suna da lada amma bai kai na wadancan ba cin da su daya ku gane duk wanda bai shiga khawarijanci ba shi ba wannan kafiri ne ba ba a magana da shi kawai kashe shi za a yi waɗanda suke mabiyansu ne nasu su suke ma wannan magana kun gano wannan da ka wanda yake cikinsu amma ɗan iska ne zai je shayen shi an ce ji ya ce ba zai je ba yana bin 'yan mata kaga ba zai je ba ɗan kasuwa ne ba zai je ba to su ne shi nafi al'azrak ya ce billahi lazi ko su zo a je a kashe musulmi ko sun kafarta su ma za a kashe su shi kuma najada ya ce a a rabu da su ba su da ladadi da sauransu to shi da sai su ɗauko wannan sai ce to duk malamin da ya taɓa magana kan gwamnati to ya zama ƙa'adi sun zama ƙa'adiyya ju irin wani irin lawazi na ƙariya ni daɗin da nake ji ku malaman nan sun koma ga Allah ni ban ga inda yin tsagera za su haɗu da su su roƙe su gafara su yafe masu ba kun ga wani wannan da kyau ku akan ƙazafin da suke masu akan ƙarya da ɓatancin da suke masu za ku haɗu da su ranar tsaiwa ranar gaban Allah to mu kuma namu haƙƙin mu ba mu Allah ya isa haƙƙinmu sai kawai mai Allah ya san ɓatancin da aka yi amma tun da muna raye ko muna da yin za mu yi lalai sai mun bayyana ko gusuwaye don jama'a kowa ya gane ku kafa da'awanku mu kafa namu a ƙasan nan dai ko shi dan ya zo ya ce ga da awa ya kafa ta yan samu masu bin shi ba ya ga daga san wannan don kun zo an samu tsaro na marasa mutunci suna bin wannan kan so wa ko damu mu ma bayi mu amma dai harkan dai a ba zai masu mutunci su shiga ba diddigan kaya na bid'a daga cikin 'yan sufaye da malam albani da malam jafar su gana su sakar za su shiga diddigan kaya na bid'an shi'anci za su shiga diddigan kaya na fasikai za su shiga duk wani mara mutunci da yake son ya samu shuhura ya samu shugabanci ya samu jagoranci tsammanin shi malam albani da malam jafar sun hana shi to zai shiga wannan gayyan tsiyar kuna gano wannan da kyau ko a zai shiga amma ga yan arziki a ba shi ba yan tsagiyar waƙala nafi nafi ya ce ha za fi ashabin biyu sallallahu alaihi wa aliyu sallama ya ce a wannan ayin ta shafi sabon annabi ne kaɗai la'ahala makata Hi na kano ma'ahurina lokacin da ya zama an fi ƙarfinsu wa ma fi gairihim amma wanda ba habbai ba mal imkan inda sun samu damar fita falqu'udu kufurun fita a yaƙi kafirci ne liƙaunin lahi ta'ala sau da faɗin Allah maɗaukin sarki waka Adal na kazabun lahawa rasula waɗanda suka ƙaryata Allah da annabi sun yi zaman su a gida ba su je kashe musulmi ba kaji ita wannan ba kan sabai take yi ba da suke magana kan munafukai su ake ɗibo ake ɗora mawa musulmi kamar yadda waɗannan 'yan tsageren fatoyin malamai da suke magana kan 'yan bid'a wacce bid'an ta kafarta su su ake ɗibo ake ɗora mawa malaman musulunci a sunna ɗabi'ansu iri ɗaya ne ba su da bambanci sam duk wanda ya ce suna da bambanci ya faɗin da bambanci ne ke mutane ne marasa mutunci marasa adalci masu ƙin addini da son sa raunata shi ba in ba haka ba duk abin da ke faruwa a ƙasar nan ba wanda zai magana cikin su ba abin da dame su an kashe mutane a ko ina kuma ana kan kashewa su ba ba ruwan ba da wannan matsalan shine malam albani matsalan su malam jafar shine jihadin da ya fi kowanne ka zagi albani ka zagi jafar duk abin da yake faruwa a yankunan jihohi irin na kaduna neja yankin katsina zamfara sokoto da wasu yankunna da al'umma suke cikin matsala na tsaro ba abin da ya dame su da wannan a damuwarsu shine a ci mutuncin malam albani a ci mutuncin malam jafar a wulaƙanta malaman sunna jama'ar annabi kuna gane shigantakan mutanen nan ku kuna fahimtar wannan ku billahi lazi la ilaha illahu ba za mu bari ku ci mutuncin malaman mu ba ba ku da mutuncin ku bata mana tafiya ba zai yiwu ba waɗannan bayanai su ne a takaice wanda muka kawo dangane da abin da zai haska kama ka fahimci suwa ne ne na najadat mabiya jada ɗan amir eh alhanafi idan Allah ya kai mu muƙaddima ta 34 za mu shiga kasuwan khawarij na hudu za ku ji suwaye su to su kuma na ta bargazan da inda suke kama da waɗannan 'yan tsagiyar wajen aƙida da kuma aiki da manufan kashe addinin Allah za ka ji inda suka anko suka rikide suka zama tafiya ɗaya kun gano wannan sai ka fahimci shin za ka bi sunna ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai da malaman kware suka ɗora ko a kai ko ko za ka bi wannan gurguwan tafiya ce wanda waɗannan 'yan tsagiyar marasa tarbiyya da ɗa'a da mutunci suke jagorantanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم